wannan duniyar da kake da na a cikinta ta fi min kowace duniya daɗi domin a cikinta nake samun farin cikin da na rasa tun daga lokacin da kaddara ta raba ni da kanmu wallahi babu babu wani alaƙar soyayya tsakanina da shi wayo zuciyata babu zuciyata ta damu ciwo ranar da kake faɗi yau shi ta zo gare ni sai dai bata zo min a yanda zan yi farin ciki ba bai kamasha ashe yau ranar farin ciki kina zub da hawayen ki jin daɗi ko walwala ko hazaƙa ba zai taɓa yiwa ba tun da na rasa fari da nuri san fari da zai kashe ni ka rage wa kanka tunani ba don kuma don kiyaye lafiyarka lafiya dama ina da lafiya ai farida ita ce lafiya ita dai soyayya babu ruwanta da tara yayyafi ce da kaɗan takan cika ƙoramar ƙirajen masoya ga dai soyayya kamar bananci tsakanin kamal da farida bakulla ta narkuhuri ba ka buƙatar ƙarin bayani ka cuce ni ka raba ni da wanda nake so kai farida ka dubi tsabar ido na ka ɗebi ƙasa ka baɗa mini ko an gaya miki mutum ya rasa wani abu ba zai ƙara samun shi ba ita kanta yanzu faridan tana da matsala aga kullum kuka take na safe daban na rana daban na dare daban sai dai ba girin girin ba ta yi mai labarin su farida ni na zubar da hawayenki buri na kamar bai wuce kai ba na sani cewa wannan kukan da kike kukan farin ciki ne sai dai kuma ban sani ko kai ba na ba ne da da sanki nake san sanki nake tashi suna fa a zukatan juna tamfal kuɗin haya kwatsam sai sahun hulgiwa ya danna na ragumi. Gani nake kamar idan na tafi ba za mu sake haduwa. Me yasa kake irin wannan tunanin kamar? Kinkin man shashewa idan shauƙin ƙauna ya shiga har da zubar da hawaye ake. Ni a cikin gida nan ji ke tamkar a makabarta ke zaune. Yana ji yana gani tilas ya bar Farida a garin Kano sai dai kuma kash domin sai fili an baje gida. Sun rusa yaushe. Kuma ya sun gidan su Farida na biyu kuma waya ganta ya nuna min da zama ta sun tattala samun cin ke ban samu ba. Kowa ya san gidan safari da na gani taimako na so zama aiwa kamar. Gaddara ta so ta ta girmata ba a bushe warinta. labari da kuma waka kamal gare gare tsara labari abba harara mataimakin mai shiryawa shehu musa bukur jagoran shiri shafi'u yalo mataimakin mai bada umarni haruna talla mai fata sardaunan matasa shiryawa ashiru adamu small daukar nauyi abubakar haruna talla mai fata na zan yi da soyayyar bawan allah da nake dauko, ku san kamar zai kashe ni <laughs> ba da umarni salisu ma'azu soyayya ruwan zuma ce idan ka sha sai ka bai wa masoyi mutumin ya aka yi. saboda ka gane ne yau na fita ne ga baki ɗaya yanzu ka ga daga makaranta na ma a kafa na dawo waya ta ba ko sisi a ciki wallahi gida kuma kai da ka ce min kana da lecture tun safa har yamma to me zai dawo da kai gida yanzu to ni kaina abin ne ya zo min a haka dan ka ganni nan bani da ko sile biyar wallahi ban karya ba ma na fita shi yasa na dawo gida ka san dole in zo ci abinci ci na sadaka ko Allah ka gyara mana kasan nan ka haka ɗalibi zai wuni da yunwa ya wuni yana ɗaukan darasi haka zai wuni da yunwa kenan Eh ya zan yi to in za ka wuce ka biyo ta nan da tofa maka albishir ɗin da na ce zan faɗa maka don na san idan ka koma makarantar za ka ƙara samun barin gwiwa ka ce ta samu kenan da Allah dan fara fesa mun mana <laughs> a'a kai dai ka bari sai ka zo ok to shikenan nagode sai na ƙara su eh ga nan ka fara ko <laughs> to ai gaskiya ne wai kai haka kake ba a kayar da kai a magana <laughs> wai maganar wani albishir kake son gaya mun yawwa ina wata mata da na taba baka labarin ta kwanaki nake gaya maka cewa ta rasa fitaccen mawaƙinta to ita ne ta zo min da magana cewa tana son a yi mata waka na ba alhamdulillah bai kuwa sai ta ce min to ya za a yi na haɗa ka da ita saboda tana son ta yi magana da kai ba ta son ta baka komai a rubuce to gaskiya na ji daɗi Allah na gode ma kuma ka ga yanzu maganar nan ba za saboda ka san ina da text su kuma ka san halin malamin nan ba shi da mutunci eh. wallahi ba shi da mutunci to hakan ma normal ba ka san shi ba muktar ka ga dai malamin nan a layin me yake amma wallahi ba shi da mutunci in dai rashin mutunci ne <laughs> kawai dai ka dai ban magana kawai wallahi habib abin da yake matuƙar burge ni kai kamar yadda ka ɗau karatunka da muhimmanci duk wuya duk daɗi har yanzu ka ƙi ka ja ba ka ƙi ka sare ina ma a ce iyayena suna rayu ko kuma a ce ina da daman da karatun nan ni ma wallahi da na yi har yanzu dai ba za ka daina magana iyayen nan ko har yanzu ka ƙi ka ɗau iyayena kamar iyayenka na rasa me yasa babu yadda zan yi ne amma insha Allah zan daina naji amma ka sa a ranka da da yadda zan yi ɗau nauyin karatunmu ni da kai da tuni na yi wayan tambaye ka mutar a layin nan naku dama akwai kyawawan in mata haka kai da Allah malam ina ma magana kana kallon wani guri to ai laifinka ne kai ne baka santa ba kullum idan na ce maka ka zo mu je sai ka kawo wani uzuri yau ne gobe ne ni har ka sa ma na fara jin kunya zo mu ji za a yi komai a gabanka dole na karasa wajen matan nan kai ka san a can na fi kauri bari na karasa na dai ba na shiga tarko na so yau gani ya zanyi ina zan saka kaina burina na duniya ba ya cika sai ranar da kika zamto malakina ga idanuna suna kokawa wace ce za ta share hawaye na ke kaɗai nake so ya ki zo ki taso tun dai kina so ki gan ki gidana Wallahi lafiya lau. Lai ka ga zafi ne gaba ɗaya ishe na ciki. Kawai sai na butu saboda gobe muna da text wallahi. Shi ne na ce to bari butu? San abin ne dole sai da dole. Ai Wai koya kuka da hajiya ta haka. Hajiya na je na same ta. Da na je na same ta muka zauna ta gaya min tsare-tsaren abubuwan da take so. Kuma gaskiya ta burge na hajiya. abubuwan ta farar faran na gaya amma daga ƙarshe har da ɗaukar ɗan kuɗi ta bani saboda in ji daɗin yin ayyuka wallahi habi bari na ga amma. zan baka shawara kada ka sake ka taɓa ka yi amfani da su saboda ni ba na son a cikin kuma wannan damar da hajiya ta baka a tunanina wannan damar za ka yi amfani da ita duniya ta sanka ni zan taɓa kuɗin nan bayan ka san ni ne zan yi sati naira ɗari ba ta shigo hannuna ba kai ma ka ai ba zai to ba wannan ba kai jiya ban gaya ma a shi yarinyar nan da muka gani jiya a shi ummi ta ce kai da Allah kai amma ko mutumi na ka dace ka yi dacen iri wannan eh. ku da kai kuma kun dace Shagusu gidan hadu Ana na su taɓa kwalliya ina ta kwala miki kira. Tun banda da aiki kamar zai kashe ni. Wato kina jira an gama dafa miki ga bayi ko? Ki je ki ci. Mami jira nake yi da ma an gama in zo in ta miki. Hmm. Jira nake da ma an gama in zo in ta. To na gama. Idan kin gama adam sai ki fito ki zo mu ci mu abinci. Mami. Hmm? Don Allah dubu biyar ɗin nan nake so ki bani. Kira na nufin? <laughs> jiya na baki dubu uku me kika da shi lokacin ya sa Allah ga yar gidan banki to ban ba da Oi, na sa miki cajin ya dan kama abin ya sosai kai ai canjin dubu ɗaya shi ne aiki din yanzu nan na bada canjin wata dubu ɗaya da aka bani Wallahi ba ku. to shi kenan da mu je wajen ba, in ya so idan na fito sai na biyo ta na sai na kauce to ba magana na gode na gode

Na ce yau ne fa bikin Zalila. Kuma kin ga ba mu je mata kamu ba gashi an yi walima ma still ba je ba. Kuma kin ga bai kamata a ce ba mu je mata ɗaurin aure. Kuke nan yau gobe kuna kamun wacce? Jibi kun je walimar wacce? Ku ba ku da burin da za ku kawo mazajen da za ku yi auren a kai ku a zo naku. Kun fi so tun da ba ku ba kun fi so mu rinka zama cikin gida tare ai gara mu rinka zama mu haɗa oguna ko? kuma ba haka bane dan Allah ki hakuri ba za mu daɗe ba sha Allah shi kenan tunda na dan fuskanci kamar kin fita hankali kar a jima idan kuka ji kuka zauna akwai gobe ba za ma mu daɗe ba insha Allah kuma yawa kuma lamin yawa yanzu kina nufin kin sha kan hajiya ta za mu zuba ki eh, sauri dan Allah tun ɗazu kina gaban madubi kin kasa ko motsawa ba Allah tashi mu wuce alhamdulillah Allah na gode maka kin ga zan samu in in ga muktar ina ko muktar kuma mu da zamu tafi biki ina me ya hada mu da ganin muktar yaro yaro yarinya ai in ji in ga miki jiya nan da kike gani ko kofar gida hajiya bata bar ni na je ba dan shi yasa dalilin ma da yasa kika gana na ce zan je gurin bikin nan kenan haka ina ji ina gani na kwana da maganar ganin sa kin ga yanzu tun da kin je kin lallabo ta Allah ya hannu. ta bani gudun kudin gudunmuwa. tun da kan uwarki ta, ai sai kin ga mata gudunmuwa ko da ba ku bari an ba ta ko eh mana sai da ta bani na fito ne ka maji kun tsara ne ki je cikin farin jakata ki ɗauka zo nan in kika kwasan mun kuɗi ki zai ɓaci gobe za ka zame ni gobe isa wuta shi yake rudani na kalle ki zuciya ta yi sanyi fannin so da ni da ke ba bashi kin biya na biya me ya rage mi gaskiya wannan kakar taki sai a hankali kai ka manta da ita haka take gashi komai na tafi irin na mutanen da <laughs> ki san me yake bani mamaki wai kin ganda nan simi simi simi kawai daga kallon kawai sai na kanna kofar gidan ku ba wani nan kawai dama akwai inda kake so ka je shine zaka ce wai wani wani wallahi na san inda haka ne ai ba ka gaji da wato ina son na tafi ne saboda kin san ana dan malan kati kuma so nake na je na dan yi wanka na dan kinkin tsakin gane sai na fita neman ha babu kutar yanzu dama ka san babu kati a wajen ka kuma shine za ka zo nan mutane ta ɓata lokaci ka san fa wannan sana'a ta ita ce rufin asiri na ko to yanzu gashi na dina kuma gashi na rako kina kawo ki har kofar gidanku sai ki shiga gida ko a'a kai ma dai ka san ya dace ka shiga ciki ka je ka gaishe da hajiya ta ka gaba da tabarin ka wallahi na sani kin san wannan kamata yana zuwa na musamman in muka yi aure da ke na cika bori dole ne in mai da ke yar lele na to ai ke na fuskanci gaba ni dai ba ka ba ki damu da kasuwancin hajiya kin fi damuwa da ki sai kadara ki aji a awon nan haka dai kin mai da hankalin ki <laughs> to na gode za mu yi magana da sama na yi a yi ce ba ki na ga watan Amma lafiya na ganki kin yi wani zuru zuru haka da idanun ki sun fada? Wallahi hajiya yayin wace Tun safe ba abin da na ci gaba ɗaya jiri-jiri ma nake gani wallahi. Me yasa ki je ki ki makan ki horon yunwa? Ko kina karatu ko? Hajiya ba haka ba ne muna da lectures ne tun safe da muka shiga wallahi ba mu da time din da mutum zai zauna ma balantana ce zai ci abinci amma yanzu insha Allah zan nema abincin sai ci dan shine ma dalilin zuwa na gidan ne to ya kamata ki shiga ki ci akwai abinci ki zuba ki ciki koshi shi karatun kansa ai ba yiwa sai an ci kai an koshi ko maza ki je ki koshi kafin nan ki je wurin kawan mata ki bara da na je na fara ganin na kan yaso sai na ci abinci ina miki magana kina kokarin tashi Mami waya ta zan je in ɗauko tun da tana tunani. Au, ina miki magana ki je ki ɗauko waya? To zauna in na gama miki magana sai ki je ki ɗauko da abin da ki ɗauko. To. Ke wai in tambaye ki. Ba ki da shirin aure a cikin gidan nan ne? Haka za mu zauna cikin gidan nan muna haɗa kogo da ke? Dafa miki abinci ki ci? To kwanta ko? Hmm, Mami, ai na gane wayanki. Bai kin ƙunsa ki ga auren yanki ko? ta ki kwantar da hankalinki. Zan ba da daɗewa ba zan kawo miki shi har gida. To yayi ina fatan kuma in kin tashi kawo min ba za ki kawo mun ba komai ya hajiya na san abubuwa sun miki yawa ko da daga likita aka bar ki shi ma ya ishe ki wallahi ruwa? na ci abin alkhairin da ya taso hatta baki labari <laughs> yaran nan kuma ai da haka na ci wannan ba maganar ba ta waya bane ya taso ta kanas ta Kano da zo da in same ki baki labari ba talaka ta je ta jajibo mana ba don ku ci ku bani ah, ah, to don ba zai yiwu ba Allah ya rufa mana asiri a je a kwaso mana talaka ni ba abin da ya haɗa hanya ta da talaka ka aura mishi ya sannan ka koma ka ɗauki ɗawainiyar gidan shi nan abin da ka tara ku cinye tare ba zai yiwu ba wallahi hajiya kina nan a yadda na san ki ki canja ba to me zai canza fi su bi da layi ai ni dan dade ni ce wallahi tun safe ina ta kiran numban ki baki dauka ba lafiya wallahi murin tun da na tashi na hada hajja breakfast kin sai take ganin likita mm-hmm. in ku haka ne to akwai matsala gaskiya hmm. wallahi kawata ki bari kawai kwana biyu ne. damuwa da bakin ciki gaba ɗaya sun bi sun bai yini. baƙin ciki da takaici kuma na tabbas domin ku na fahimci hajiya ce ta farko za ta fara bayan matsala a game da soyayya ta da muktar matsala ba dai kina son muktar ba shi ma kuma yana son ki to ta yaya hajiya za ta zama matsala a hana ku wannan zama ma'aurata game da furucin hajiya ne irin wanda take so na aure sannan ga wannan banzan alhaji nura gaba ɗaya shigo cikin rayuwa ta da bai bayani to me kuma ya fara ka zo haka ana mana da cewa za a cuce ni ko haba mun to murmurin ce miki ba wa nake da ita kama wata yan magana ce nake so in gaya miki yanzu wani don Allah ni dai ban ji daɗin abin da kika yi wa mukutarwa da ya zo guri na kika masa korar kare na ma laifin wanda ma ya ga aiki ya ce yana so korar kare ko to akwai wata korar da ta fi dacewa da mukutar in banda kore karen kwanataccen yaro matsiyaci dan gadon tsiya wani dan Allah dan annabi kirfa min asiri Allah Alhaji Nuran nan mutumin banza ne kuma duk garin nan kowa ya sani maganganu sun yawa akan shi dan Allah dan annabi wani ki haƙuri ki bari da aure mutum shi nake so akwai wani rafin asirin da zan biki illa in ɗauke ki in kai ki gidan da zaki ci daula da ta fita nan gidan Kai shine babbar rufin asirin zan miki. Oh, shin ku ta da ke so shine ba a maganganu a kasa ko? Tashi na ki wani guri. Yanzu dan Allah Maryam ya dace Hajiya ta yi mun haka bayan kuma ita ma da kanta ta san cewa akwai wanda nake so. Akwai wanda kike so. Haba umu, haba umu. me yasa gaba ɗaya ba za ki nasa ki tattara hankalin ki waje ɗaya ya za ki ce muktar ke so ki aure to me laifin sa kada ba za ki ga laifin shi ba amma muktar na ya ga abin da zai aure ki da shi ko ɗaga mishi a akai aka ce nan da shekara ɗaya ya fito ya aure ki da sana'ar nasa da yake yi da jarin nasa gaba ɗaya bai isa ya aure ki da shi waye san gobe wa kai san gobe sai Allah mana kin kore in dai haka ne abin da ya fi shine ko ki ta mu da addu'a domin fitar Allah ya tabbatar da aure tsakanina da shi lallai Allah ya tabbatar da abin da ya fi kai amma ni ba zan daina gaya miki gaskiya ba dan kokarin da hajiya take dattaga kin aure wanda ta zaba miki saboda kwanciyar hankalinki ne da farin cikin ki amma tunda ke kin ce ba haka ba Allah ya sa haka ne shi ta alƙawari amma ni ba zan daina gaya miki kin ba ka kin Allah ne farko wani ishe ni kai na ma ciwo ki ki je kawai na fasa ki ki ba ya labarin wannan mayataccen yaron ki dai faru wallahi na rasa yadda zai yi da ban gane ki rasa yadda za ki yi da shi ba kina nufin ba za ki raba su ba kenan to ya zan yi da wannan kwanataccen yaron ga yarinyar na ita ma da masifataccen nacin jaraba ta nace ma jarababban yaron nan matsiya ce ko yadda za a yi yana ciki na fuskanci yaran nan dai talaka ne rikice masa nan da sati ɗaya ya turo manyansa a gama magana idan ko bai turo manyansa ba zai rasa ummi kin ga idan aka yi haka shi kenan to ita kuma ummi ya zai ita ummi mai sauki ne ki nuna mata cewar yaron nan bai damu da ita ba domin da yana santa da ya turo magabatansa an yi aure kawai ba ta ita ya sha ba sai ki nuna mata kin ga sai ta fidda wani yanzu da ke a dole kin mai da ni shalilanki sun ga ko dole ne alfahari da soyayya yanzu idan na fahimce ka kana nufin cewa da ni da kai ba za mu taɓa rabewa ba har ƙarshen rayuwar mu ko ina ba ai ba annan magana yawwa na tambaye ki mana wai dama maryam ta san habib ne habib dai na ka a ware kuwa to gaskiya ni ban sani ba ka san ni ban taɓa kallon shi da ido na ba ban san shi ba to ai abin da ya ban mamaki shi ne ɗazu na ga suna magana ke za ki ɗauka dama can san saba har take ce masa wai wani lecture yake da shi an jima. to ka ga yanzu dai abin da ya kamata a shi ne kai ka tambayi abokinka ni ma na tambayi kawata, don gaskiya ba zan jure wata ta ringa wata mace ta ringa wani zuwa tana ka tambaye ka. kawai ke na tambaye ki ne me yasa kike da shakku a kaina. ni fa ba shakku nake da shi akan kan kaga wayannan yan matan na yanzu hmm. babu abin da ba za su iya yi ba akan biyan bukatunsu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai amma wannan mafarki da daɗi ya ubangiji ya allah na roƙi ka allah da sarkin ka. dan darajar ka mai tsarki ya Allah ka tabbatar da wannan mafarki na ya zama gaskiya ya ubangiji Allah na roƙe ka Allah ka azurta muktar soyayya ruwan zuma ce idan ka sha sai ka baiwa masoyi wallahi tun da na shigo cikin gidan hankali na ba a kwance kyau sai na rika jin kamar wani abu zai faru ka kwantar da hankalinka babu komai ai na san babu wani matsala insha Allah na fuskanci kuna son juna da kai da umi za ka iya turo iyayenka nan da sati ɗaya? eh zan je in sanar da su to na baka dama ka turo magabatan ka nan da sati ɗaya su zo a yi magana amma fa ka sani idan ya wuce sati ɗaya ka tabbatar min da cewa ba san umi kake ba ba ka buƙatar ka mallake ta kenan yaudarar ta ka zo yi shi ne na sallame kada ka saka a damu a cikin ka har ya zo daga baya har kuma ka da wata matsala ka san kowane ɗan adam akwai ƙaddarar da Allah ya kiwo masa to ya ake so yi, ina zan saka kaina an zo an ci yanzu na kawo kuɗin sadakin ummi ni kuma gaba ɗaya jari na bai wuce naira dubu takwas ba to wani tambaye ka ba wai ita hajjin ce da kanta ta ce maka ta baka sati ɗaya ita ta gaya mu wallahi ita ce ta ce mun na fito to ta abu na ƙarshe ni gani nake kawai ka ɗaukar dala duk da ta zo maka akan saboda ina tunanin hajiya ta yi ma haka ne saboda tana so ta kawo ƙarshen soyayya da kai da mu wallahi na sani habi amma Allah ya so min wannan musibar da na to ummi ya zan yi kin fi kowa sanin halin da nake ciki kaina ya kulle damuwa tana nema ta cin mu kaga mukuta ni ba na son ka dinga ɗaga hankalinka saboda duk maganganun da hajjiya ta faɗa maka ina jin ta wannan abin kullum da shi nake kwana kuma da shi nake tashi kaga ka kwantar da hankalinka karka damu insha Allahu da izinin Allah ni matarka ce kuma kai mijina ne babu wanda zai raba ni da kai sai Allah kinga ni ba na so ki bata da kowa a kaina duk abin da Allah ya kaddaro mun ba zan iya tsallakewa ba sannan kuma abin da nake so na faɗa maka shine makutar kar ka yarda ka canja akan makutar inda na sani ka dage ka tsaya a makutar ɗinka duk rantsi duk wuya ka nemi halak ɗinka mai nema yana tare da samu kuma wata rana za mu cimma buri insha Allahu <laughs> haka karka damu hajiya ta hana ni fita amma zan yi iyakacin ƙoƙarina in gan in ko gobe ko jibi insha allahu kawai kai dai ka kula min da kanka take care good night love you too soyayya ruwan zuma ce idan ka sha sai ka baiwa masoyi ai kamshin turare na ji yana doso ne na tabbatar cewa ke ciki ke fitowa wallahi idan na ganki sai in ga kina wani shiki kina ƙara kyau kai gaskiya na yi sa'an mata a nan wani wani girman Allah ne ka sake zuwa yi nan wani ba na faɗa maka gaskiya ba me kuma ka sake zuwa yi abin da na sake zuwa yi a nan shine na zo miki da alkhairi ne sahiba ta ta za a yi wanda yake kokarin raba ka da masoyinka ya zo maka da alkhairi sai dai sharri me yasa kake kokarin yaudara kanka me yasa kake kokarin shiga tsakanin masoya domin ka ga su ka raba su ni na san kina yin duk wannan magana akan wannan bakin yaron ne mummunan ne amma babu komai idan ke ba kya so na ko kuma baki damu da ni ba ƙarfin gwiwar da hajiya take bani akan ki ne yasa nake zuwa nan kuma duk rana duk ruwa duk tsanani zan zo kofar gidan nan kuma zan kasance da ke har lokacin da Allah zai sa zuciyarki ta karkato ta bar wannan mummunan yaron. Haka na gani kuma na na nake so. Sannan abu na biyu ka gaggauta ɗaukar wannan motar ka bar kofar gidan nan don wallahi na tsare ka ba na ƙaunar ka kuma ni ba zan taɓa so ka ba a rayuwata. A kin tsare na hajiya tana so na. Kuma in dai wannan bakin yaron ne hajiya ta ce sai ta raba ki da shi. Ko? to muna nan da ke kuma wallahi idan na tafi ma gobe dawowa zan amma dai ina fatan ai kin ga abin da ya faru ko in ma dai baki gani ba na tabbata da kin ji abin da ya faru dan na san kin san na cewa muktar ya turo ko na ba shi sati daya bai turo ba haka ne momi amma dan allah ki haƙuri ki ɗan ƙara masa lokaci na san duk inda yake hankalin sai yana ne yana ta yana buga bugan yadda zai iya samu sadaki ya kawo kin ci ai wuya yana buga bugan yadda zai bai damu da ke ba ne da ya damu da ke da ya san yadda zai yi da ke da tun da aka ce ya turo na bashi sati ɗaya har an ki ya ƙara mishi sati ɗaya haba ai da ya turo bayan sati ɗayan da an kuɗin ke ƙara min shi ma yanzu an ƙara sati ɗaya da ya turo da yana son ki sati uku Mami na sani don Allah mu shi haƙuri a tausaya mana mu don girman Allah kar a raba mu wallahi muna son junan mu ke na riga na yanke shawara daga yau Alhaji Nura zaki aura wannan shine hukuncin da na yanke saboda ni na haife ki ba ke ciki ka haife ni ba na gaji da wannan iskancin naki Na riga na gama yanke shawara. Wannan shine hukuncin da na yanke. Sai dai idan kina neman ƙarin bayani. Kyan fuskar shi yake rudani. Da zan ƙi kin faɗa miki, da ba zan tuna miki da magana ba. Fannin so da ni da ke ba bashi. Abin da ya sa ni ce miki ba zan zo ba lokacin shine kafin mu yi waya kin kira Habib. Ayi bai ko na na baki sadaki. Sakamakon wayata tana kashe, ya ji muryar kita bambanta sai kika ce mishi baki da lafiya. a cikin Wannan shine dalilin da ya sa ba ki ganna ba, don na san baki jin daɗi. Ina ta tunani soyayya. Ruwan zuma ce idan ka sha Idan na ce miki yanzu ina cikin layin na kusa wuce gidanku ba za ki yadda ba. Banuwe, wato duk abin da nake gaya miki a cikin gidan nan ba ki ji. Ba na raba ki da yaron nan ba, ba za ki rabu da shi ba ko? so mu daina bulayi ko ni ke turo baki to wannan yaron na raba ki da shi ba ke ba shi so okay shikenan ina da waya ta kuke waya da shi ko to idan na karba waya gobe sai in ga da abin da za waya da shi mm, da yau na hana ki rage waya a cikin gidan nan <laughs> Allah mu baki sha sha sha haka zai kasance a cikin nishadi safa ko maraice ina ta tunani soyayya ruwan zuma ce idan ka sha sai ka bai wa ya za ki fito muna magana ba magana ba kawai ki tashi ki fito ai haka bai kamata ba a tunanin ka ke tunani ke kenan ummi ban cancanta haka daga gare ki ba don Allah ki daina wani irin wannan abu kina azabtar da zuciyata to dan tsayaran don Allah ina zuwa ga wannan wannan ɗin ne duk da kin ce ba kya so mu dinga zuwa muna sayayya tare da ki ga wannan na san za ki maniji zai ishe ki ki sai abin da kike so ni ba wannan nake bukata daga gare ka wanne kike bukata duk abin da kike bukata ki gaya mun ni kuma na miki alƙawari zan miki a yanzu yanzu nan in dai bai fi karfi na ai kula na saka ajerin masu adalci a duniya to ke saka ni a cikin jerin masu adalci a duniya yanzu yanzu nan don insha Allahu zan biya miki bukatar ki abin da nake so ka yi shi ne ka je ka samu mahaifiyata ka faɗa mata ka janye kudirin aure na sannan kuma ka gaya mata a bani wanda nake so haba ummi ke ma kin san wannan hukuncin yayi tsauri ba zan iya yin haka ba dan Allah da annabi ki hakuri ki canja dai wani abu ummi tashi

na ji idan muka lallaba su za su ba na buƙatar ɗaukar komai daga nan zan jira ka a nan ka je ka da buƙata ka zo mu gudu mu tafi wani gurin a ɗaura mana aure mu yi rayuwar mu a

amma mukutar yau da bakinka kake cewa ka haƙura da ni na fuskanta mm. ba abin da za ka gaya min na gode mukutar na gode Mm-hmm. bai kamata a ce ne yarda da abin da Allah ya kaddara miki ba yana da kyau ki yarda cewa wannan auren da muka tsakanin yari shi ne kaddarar ta yaya Allah zai zaɓa miki abu ce ki nuna ba ki so kamar butulci ne ko kuma kina nuna Allah bai yi ne ba ke ne kike ne saboda kada da Allah ki tashi mutum ya ci abinci bayan ka raba da wanda muke so ka Ba wani abu da nake buƙata daga gare ki biyo ki taimaka ki daure ki so ni ko da so ɗaya ne. yawwa da ruwan shayi mai ɗumi. Ina so ki sha ya fara warware kayan cikin. Mutum mai daraja a gidana shi ne shi da ake canza kaina na dafa masa abincin da ke Idan ya yi daɗi, kici ya yi daɗi. Idan bai yi daɗi ba, ki ɗauki ki ta haka. Ya san shi ruwan zafi yana taimakawa wajen buɗe hanji saboda abincin. Hello? Muktar ba zan ma dole ba, amma ni dai ka nuna min ni ba ɗan uwanka ba ne. Kawai zan baka ka tafi ne ba wai dan raina ya so ba. Haba Habib, ya kamata ka fahimce babu yadda zan yi rayuwata tana cikin ɗaci yanzu. idan na ci gaba da zama a garin nan gani nake wata rana zan iya mallakar ummi kuma na san yaudarar kaina nake kuma ma ba wannan ba ka je ka yi sallama da umma da malam tun jiya na gama da su kuma sun min fatan alheri yanzu kawai naka nake jira kakka damu a duk inda kake kana tare da sanyawa albarka na kuma ka karya layin nan naka kana sauka duk inda kake ka nemi layi ka kira ni in ga wannan ka yi guziri da shi ko ka riƙe su kai ɗan makaranta ne na san kai ma kana da buƙatar su kuɗin da ummi ta bani sun ishe ni na komai kamar karin fitaron garin jin daɗi ne ke. Za ka ne. Zan same ke a matsayin matata. Farin ciki, jin daɗi da annashuwa sai ɗaure da suke a cikin zuciyata. Kin ga daɗin na manta yawancin abubuwa amma yanzu san ba na manta. Kai dai kawai ta shi ka aikin aikinka. Au, kora ta ke Ni ba kora ka nake yi ba. Kar ka je wurin aiki ba da wuri ba kuma daga baka ka zo kana cewa laifi ne kina nufin da ba a bani ne kenan bula da zati ku sai ki dauko min jakata hajira ce amarya amarya ba wani amarya daga an yi magana ki ce ayi uzuri zauna mana ko menene sai ki faɗa hmm. <laughs> amarya kenan ba ki da matsala in ce da ya fito in ce da shi a gidan nan ke kada fa ki manta yadda kike da miji haka ni ma nake da miji kin ga to in bai madina ba bani da cewa dole na haƙura gaskiyan ki dan ba tun da na shigo cikin gari ko kuka gidan ban taka ba lallai ta ta gale mu ba da ba da dauko sun da ba tun kafin ma ni aure ban yin zo tun mhm. da ki amarya wani kam umu kisa samu ne ki faruwa kuma kuɗin da biyan da ba abin da ke faruwa a wajen. Me haka daga ambaton muftar da kin bikin firgita? Kada ki manta fa yanzu a matsayin matan wani kike. Me na wani wani? Kai kamata ki kokarin ciwo share. Na sani. Amma na Allah ki faɗa min me ya same shi. Ba abin da ya same shi kwantar da hankalinki. Muftar dai ya bar gari. Kin ga tabbacin ya fi da ki a cikin ran shi kenan. saboda haka kima sai ki kokari ki cire shi a haka ne na sani kuma ni ma ina da iyakacin kokari ya dai kamata hello ah me yake faruwa ne ummi to me kuma ya sake yi miki To me naji kuma kina yin kuka dan Allah dan Annabi. Ki haƙuri ummi, ki ci gaba da addu'a. Ni ma wallahi tallahi na yi nadama aura miki wannan yaron mara tarbiyya. Wallahi na yi nadama ummi, ki ci gaba da addu'a kuma ni ma ina miki addu'a. Insha Allah komai zai zo ƙarshe. Idan Allah ki ban san kukan nan dan Allah ki daina wannan kuka. Naji naji zan zo.

me yasa kike so dole dole sai kin sa kai na aiki ban ji ba me kace na kula maka kina so in maimaita kiran ki ce na yi fiko kina so in maimaita kiran na shigowa Send it back. Yara na kike kaɗai. Lafiya ƙalan. Gida mai gida. To lafiya kuma na ji kuma na ji muryar shi. Wallahi ni ma Hajiya ban san me ke faruwa ba tun da safe dai na ya tashi da bace, sai haushi na ke ji kuma ni ban san abin da na masa To to a irin wannan ba shiru za a yi ba. Kira man shi in tambaye shi ko lafiya kar matsala ta je ta zama babba. muryar ta ne shi ya sa na tashi na shi to amma ai ya kamata ta gurin sa ne ko bangaren rawa to shi kenan ta ce ka zo tana son ganin akwai magana da ta so ki ce mata na yi bacci Kaba ya da mahaifiya ta ce ba. mahaifiyarki ta zo karban bashin ta bashin ta kamar ya ba bashin ta zo karfa ba dai ai a asara rayu ko me abin da nake so tun da mahaifiyarki ce kuma na ji magana kamar ta da ni. ki ce mata ta dawo gobe karfe bakwai na safe amma kar ta wuce bakwai saboda in ta wuce bakwai ko da minti biyu ne ba za ta samu gani na wannan ba irin yiwuwa wayo ne wani irin ba ta dawo ba sai ka ce sa'ar ka idan mahaifiyarka ce za ka so a bata haka kar ki kara farta wata magana in kika furta kuma zan tashi in je in same ta ido da ido in ce mata ta dawo gobe kuma tattara ko matsanta ta fitan mun a gida saboda ba na son matsala nake yi maka kuma ka yi shi ka kyale ni don Allah don annabi kai hakuri ka faɗa min abin da ka ko ma dai mene maka dan girman Allah ka yafe ni kwata kwata ba na jin daɗin yadda nake zama da kai a cikin gidan nan haka je ma ka kwanan biyu ba muka yi bari gaya miki kin dame ni ya ishe ki haka ki shiga hankalinki ko ba ki ji ba me da tare min hanya zan baka hanya ka wuce don ba zan halaka ka fita neman abincin ka ba amma ka sani a matsayina na ka dole ne in baka duk wata kula da mace take ba wa mijinta amma kuma me na maka girman Allah ka yafe kina damuna da yawa kuma wallahi idan kika yi wasa zan daga miki jan kaji zan baki rinka kuma inda tashi sallamar ki zan sake ki saki uku ne ba na san damuwa ba komai ni ba ba abin da yake damu ka ba ni ba kuka nake yi gaskiya ajiya wallahi kin yi kuskure tun yanzu a rakin muku ya fara bibiya ta wallahi jiya duka na yi da ni ya samu ta haka A'a ajiya don Allah ina so haƙuri da zuwa gidan nan. Zan iya jure duk wani wulaƙanci, amma ba zan jure ga ana tozarta ki a ido na ba. Umi! Umi! Ya Umi! saboda baki da mutunci har kin samu damar da zan ajiye wayata ki ɗauka to bari in gaya miki idan baki sani ba mahaifiyarki kuɗi na saka madararsu na saka na bata ta aura minki saboda haka baki da iko da za ki ɗau wayata ko kuma ki ga wani abu a cikin gidan nan ba tare da na baki izini ba ki hatta remote ki canja mai waje ko ki kunna min tv ko wani abu kira jina Na san ba abin da za ki faɗa da ya wuce ki ce ina haƙuri. Daman ku ‘ya'yan talakawa daga magana ta shi. na farko za ku ce ya haƙuri amma ba za ku fasa mugun halin ku ba. Ba ya nuna. Kada fa ka manta ni ba tankace ban cancanci ba idan kalamin daga gare ka ba. Ka ba ya nuna ni ma tankace ban cancanci kalaman nan daga wajen ka ba. Akwai abin da kika cancanta ban da irin abin da nake miki. wannan shi ne kadai abin da kika cancanta bari gaya miki abin da baki sani ba in kin sani in tuna miki kina da saurayi kin sani na sani kina san shi yana san shi me isa aka ɗauke ki aka bawa ni saboda an hange ina da kuɗi ina da ɗan kayan masarufi da za ki dinga ci kina bulbul kidi ba da kai mata ko ba haka bane to bari gaya miki daga yau sai yau remote na ajiye a gidana ba naki bane kuma ba daga gidanku aka ba nan aka ɗauko ki Dakake ke sai rigarki sai yan eh, atamfa ba su wuce guda bakwai ba in ban da su da me kika zo saboda aka barin gaya miki wani abu zan settle lesson a kanki saboda da kiyu ba za ki sake yin abin da kika yi ba <laughs> Bai zo ba. Ai ba zai zo ba. Ya san irin rashin mutuncin da ya shuka. Yanzu irin ko dai jaka na kawo shi a gidan da bai kamata mutum da Oke, dan ba ni cikin zan jira. Eh, ina zo. Assalamu alaikum. Barka. Na ji. Na ji. Ai, me jike? Assalamu wannan karafuwa har yanzu mijin bai zo ba ne bai zo ba su wannan irin abu ne to ba da an ga sakamakon magungunan da ya kamata a saya a yi amfani da su kuma sannan bayan haka ina so ku bi ni can asibitin so akwai treatment da ya kamata a ce an ba ta kula a can wajen ba da, za mu zo ok za zo ina so Sen? Evet. mu kira ga idan ki kalle ni wannan ita ce dama na ƙarshe da nake da shi wadda zan yi magana da ki kin san ba zan bi ki gidan ki ba Allah sarki mu fitar yaran kirshe ina za ku je asibiti zan kai ta bata da lafiya ya subhanallah to mu je na kai ku mu je ba kana nan? Wallahi ina nan. Shi ma kin sani babu yadda za a yi na manta 'yar gidan nan wanda ta nuna min karamci da kuma soyayya ta gaskiya. Na ba na sani mutum wannan ranar za ta zo. Na ji a jikina tun da daɗewa za ka yi arziki domin mai nema yana tare da samu. Wannan haka yake. Ya na kin dawo gida ko dai kin zo gana hajiya ne? baki ce komai ba ai aure na ya mutu Miji mm. mijina ya sake ni amma da cin mutunci da tozarci da wulakanci ya subhanallah masoyina na baka amana rike amana ci dan uwa masoyina na baki amana riƙi amana kin ji 'yar uwa. Mm, so sai ka so mai sanka sanar da ke shirko na gaskiya masoyiya na kasala zan wata wacce ta zama so ka so mai sanka sanar da shi na gaskiya na san so a so